ويا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الله رب العالمين إنما خلقنا وأوجدنا على وجه الحقيقة لقضية واحدة لا ثانية لها وهذه القضية هي العبادة ولذلك ها نحن اجتمعنا هنا لتنفيذ وتحقيق هذه القضية قال الله رب العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نعم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى ذكر الله وضر البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذا مسجد جديد بني لإمارة العبادة بني لطاعة الله رب العالمين بني للصلاة والذكر والتلاوة والطاعة والبر والإحسان لذلك أنا أوصيكم بأن تشكر الله رب العالمين على هذه النعمة قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هذه نعمة أن نجد مكانا نخضع لله فيه ونسجد ونركع ونتلو وإلى آخره ما الذي نرجو من الدنيا ثم إن التي تولت البناء أو الذين تولوا رجال يحبون الخير من المملكة السعودية أنفقوا أموالهم الطائلة وأنفقوا الرخيص والغالي وركبوا كل صعوب وذلول لماذا؟ لإيجاد هذا المكان الطاهر فينبغي أن نحافظ على طهارة المكان لا بد من التنظيف ولا بد من الهيكل السلكي الكهربائي أن يكون عاملا ولا بد أن تكون المراوح مجددة ومهيئة ومؤهلة ومكونة يعرم لك وعليك أن تأتي بالقاذورات داخل المسجد لابد أن يكون الإمام يطاع ويجب للإمام أن يستشير الناس وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر لا أن يكون الإمام أو, أو الرجل مستبدا دكتاتوريا لا الدين مشورة يقول عمر بن الخطاب لا خير في أمر أبرم من غير مشورة رضي الله عن فاروق الإسلام عباد الله إن المسجد هو أطهر المكان على وجه الأرض أطهر من السوق أطهر حتى من المدارس أطهر من المراكز التجارية أطهر من يعني المحلات القطارية أطهر أطهر أطهر لماذا؟ لأننا نضع جباهنا لله رب العالمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لذلك ينبغي أن نفهم هذا ثم إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث السابق من بنى لله بيتا كمثل ولو كان كمسحة قطعت مثل قطعت طائر صغير وله عش مصغر بنى الله له بيتا في الجنة وكذلك في البخاري ومسلم حديث عثمان من بنى مثل لله بنى الله به بيتا في الجنة اللهم ارزقنا رزقا طيبا حتى نبني المساجد لنفوز بالأجور الكريمة الطيبة المتلالية عند ربنا وخالقنا ومالكنا هنيئا لكم يا أهل هذا المكان حيث أن المسجد افتتح اليوم والجمعة بدأت اليوم والذكر الكبير بدأ اليوم لأن الجمعة سيد الأيام كما أن القرآن سيد الكتب كما أن مكة سيد البلاد كما أن محمد سيد الناس أجمعين لذلك لابد أن نشكر نعمة الله ونعمه كثيرة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا أخواتكم بنا حيث دعوتمونا لنشارككم في هذا العمل الخيري والطيب المبارك بارك الله فينا وفيكم جميعا وجمعنا وإياكم على الخير وفي الخير ومع الخير الذكر ثم صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بوديا ta الله ga Allah sarki مسالي جل جلاله mai jibin lamarin bayan bayansa nagartattu ka daɗaɗa waɗanda suka dage akan turba da gwadabarsa Allah ka samu na cikinsu tsira da aminci su ƙara tabbata ga farin jakada annabi Muhammadu mutumin da duniya ba ta ga mutum irinsa ba ba kuma za ta ga wani irinsa ba wanda ya bi shi ya rabauta wanda ya kauce kashi ya taɓe ya lalace Allah ka ƙara masa aminci ka ƙara masa wasila Allah mun gode maka da ka sanya mu cikin mabiya annabi Muhammadu wannan gaisuwa ta ci gaba da kaiwa ga sahabbansa musamman manyan nan guda hudu abubakar na da umarul faro da usman zunnurain da ali baban hassan da hussein da dukkanin iyalan gidansa daɗaɗa kirkaka masu tsada da mu gaba ɗaya har zuwa ran tashin kiyama ‘yan uwa masu girma Allah bai halicce mu ba sai don wata matsala guda ɗaya ya faɗa a littafinsa sura mai lamba hamsin da ɗaya aya mai lamba hamsin da shida da bakwai da takwas a jere ya ce wa ma halaktul jinna wal insa illa liya abudu ban halicci aljamba da mutum ba sai don su bukan kawai ban ce su bani abinci ba in ji Allah don baya bukata ban ce su bani gidan kwana ba kai kake bukata da ni bana bukatar bukatar in ji Allah anna ya kunu lahu waladun walam takun lahu sahiba da ƙaƙa Allah zai samu ɗa alhali ba shi da ainihin matar aure jalla jalaluhu to bai baiwansa na da yawa baiwansa ba ta lasabtuwa ko baka ce komai ba farce da ya baka da har za ka so sa ƙaiƙayi baiwa nawa ka biya shi ko baka ce komai ba da ya baka ikon jan iskar oxygen ka bai da carbon dioxide misali a cikin abin da suke kira tsarin numfashi a sanafus respiratory system mai kaba Allah mai kabiya shi ko baka ce komai ba ka je ban daki ba haya ya takora ka kana zazzara ido da gwagwale ido Allah ya fidda ma wannan kazantar nawa ka biya Allah ko baka ce komai ba gajiya ta sa ka gaba ka yi lugu-lugu ka yi bacci ka tashi ka ji kamar an maka canjin kafiroto da hamma jikinka ya dawo jimirmiri ka gode wa Allah kai Allah ya ce in za ku yi lissafin ni'ima ta ba ku isa ba don suna da yawa to ya halice mu don bauta masa ne don gode ma wannan ni'imar Allah cikin ikonsa ana gode masa ta hanyar bauta ne to cikin bautar akwai wurare da Allah ya ba su matsayi na musamman su ne masallatai Dan ya ce fi buyutun azala an turfa a cikin wasu gidaje da Allah ya bada izini a daga su dagawa iri biyu ne akwai arraf'ul ma'anawi da kuma arraf'ul hissi dagawa ta ma'ana ta hanyar ibada ta hanyar sallah ta hanyar zikirin da sunna ta ce dagawa ta gangar jiki a gina wuri mai kyau a tsara shi bayan Allah ne a wata kasar mun samu labari sayyida ilham inda aka kira sunanta suka fidda kuɗinsu mai ciwo a afirka a wannan unguwa tamu mai albarka a zo a gina ɗakin Allah suna gasar neman lahiransu ne kai ma ka yi wa fi zalika falyata na fasil mutanafisi ana gasar neman lahira ne gasar rigima a kan riga da mota da gida ya kamata a wuce wannan na'am dole ka bukace su amma bai kamata a yi gasar da za a yi rigima da juna akan kaza kaza ba kai da za ka tafi malam mai zudi yana cewa يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيسلم فيه محجورا وحيدا أحاط به شهوب الاغتراب وحول الحشر أصبأ كل أمر إذا قير الآدم للحساب وألفى كل صالحة أتاها وسيئة جناها في الكتاب haka yake معنا رانا الله lahira خطري لن komai hatsari ran da سيتي ودنيانا وإن ملنا إليها وطال بها المتاع إلى انقضاء فقاطنها سريء الزعن أنها وإن كان الحريف على السواء لقد آن التزود إن أقلنا وأخذ الحظ من باقي الشباب يتي والله neman guziri ya تمفارا mu fara tun yanzu tun da sauran ƙuruciya ba دونيا ka ƙara gwangon birin duniya ka zama kaya ka zama jibga jibga jibgogo ka zo ka tare a unguwa kai ne dan kwamitin masallaci ku dinga kawo fitina a masallaci an ƙara aikin gwamnati babu ilimin addini kun ga rana za ta faɗi kun kasa komai addini sai tsaya ta ku dinga haifar da fitina a masallaci to kada Allah kawo irin wannan cikin wannan masallaci da dukkanin masallacin mu ƴan uwa masu girma da albarka daga cikin wurare da ke da akwai inda ake sallar juma'a Allah ne ce idan an yi kira ranar juma'a ku yi gaggawa zuwa zikirin Allah zikiri a nan sallah yake nufi masallaci na da haƙƙi daga cikin haƙƙin masallaci kar a kawo datti kar ka yi karambanin ka ce za ka yi kiran sallah bayan ba ka cikin yan kwamitin masallaci kar ka kawo fitina kar ka zo ka ce a lokacin sallah yi wannan ta cika yi sallah kai ne liman liman dole a bashi a girma shi a mutunta shi da wanda zai ja ka zuwa ga Allah in kana da hankali ya kamata ya fi kowa daraja gare ka amma muna rayuwa ne cikin kasar da malaman addini ba a ba su kima har ka ji bahaushe na cewa ai ta malam ba ta wuce amin kaga zagi ne wannan mu muke wannan tsiyar muke taba addinin mu imamu ga ta gawa wato sai an mutu tukun azo gare shi misali to wannan ya kamata mu kiyaye wanda zai ja ka zuwa ga Allah in kana da hankali jagoranka ne domin Allah zai gyara maka duniyarka da lahirarka to matsalar jahilci ce da yawa daga cikin mukatutu Allah ka tsare muka kare mu yana daga cikin hakkin masallaci a zo sallah da wuri kar a gaggawa kar ka zo masallaci idan ka ci tafarnuwa dan annabi ya hana kar ka zo masallaci idan ka ci albasa ko lawashi wannan ainihin shine ainihin wato albasa ne misali sannan kuma kar ka zo cikin dauda tana ƙarin gumi yana daga cikin masallaci yi ƙoƙari inda hali ka gyara mana ainihin sirika a masallaci ka gyara mana fanka amma ka bi ta hanyar ƙa'ida. ina 'yan kwamiti ina jagorori karkace za ka yi gaban kanka komai ya tafi a tsari 'yan uwa masu albarka sannan a zauna a yada masallaci da karatu ko da an buɗe masallaci an yi sallah idan ba a raya shi da karatu sosai ya mutu misali muna so bayan buɗe wannan masallaci a yau yau yau yau yau ranar 25 ga watan safar 1442 hijiran annabi Muhammadu wanda ya daidai da takwas ga watan bature can a kalandar bature wato watan satumba za a buɗe wannan masallaci ina fata mai kusur lissafin ba wato ashe aka akasi na bayar 25 ne ga watan satumba din an gane wato ainihin takwas ne to ga watan safar barakallahu fikum an buɗe wannan masallaci kenan yau wannan yar uwa kamar da na faɗa Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya ƙara musulunci ɗaukaka da kuma ainihin buwaya wannan unguwa Allah ya ƙara mata albarka Allah ya sa wannan masallaci zama to sababin ƙara haɗin kan yan unguwa Allah ya sa wannan masallaci zama buɗin alkhairi ga dukkanin wannan unguwa liman Allah ba shi jagoranci na gari da mace mataimakansa da yan kwamiti da yan agajin masallaci Allah muku albarka kar ku manta da manyan dattawa a wannan unguwa irin su Alarama Jibril unguwa uku lallai ku ci amfani bai wanda Allah ya yi masa an daɗe ana gwarna a wannan fili abinda muka sani game da shi kenan ko ma na illa kuma alimna haka kuma ainihin mai girma wakilin hakimi muna fata duk Allah ba kula da halattan wannan wuri ya tara mu akan alkhairin gaba daya yan uwa lokacin ta da sallah yayi اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأغف يا رب العالمين الله كباب زمالا في هذا كنت هنكلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله